suna na fuwa da umar shek asadu suna da shek muhammad kabir suke debate a ah, kan tv fm ah, ta yanzu ga inch spanish ah, sun yi magana adadin lokacin da aka ajiye musu sun samu sun yi magana yanzu za mu zo da kolasin nan ko kuma ku kawo naku ko wani kolon da aka kawo ka na'am na'am na kamar na da hanyar yin ribata kuma eh ka eh ka ina ce kamar mun kun ten ten nan uku ka gani ce ta na'am na yi sai eh, na mishi tambayoyi sai ya amsa ya ya min tambaya sai na amsa da ya kamata ya isa wurin amma sai kuma ka bashi time kuma ya kuma koma yin kuma eh, ribata kuma kan answer da na bayar Eh, yana mini kamu mace sha samu amma dai rekod na gwada kaman kun ten ten ten ten ten na amma doki mintoci biyar doki mintoci biyar ka yi magana bisa kan yanda Sheikh Asadu Sunna magana ya so mu shi da kalifin ne bismillah ok mun gode eh, wasu abubuwa na karshe karshen da nake son ya su mai sosai kaga malam Musa yusuf ya ce muna wai mu a mu muna aiki ne da maganganu eh, a immanmu mai to amma ga shi nan yanzu shi zai mini zai tabbatar da abu talib dan wuta ne sai zai na jawo maganganun malumman tarika sai usmanu gulfodiyo wane ne wane ne alhamdulillah wannan dai ba daga wurinmu ne ka ɗauko su ba ka ɗauko su ka ɗauko su wurin wasu ne daban da yake kuma ba awa ba kuma za ka yi eh, hujja kan hasminka ya kamata ka doko daga wurin shi ne ka yi hujja da shi to alhamdulillah ba kai ya kawo muna wannan ba maganganun shehu na yi wato yau kai dan wahabiya kake yi muna istishari da maganganun shehu na amma ba mamaki na kuma kawo na ce imamu ali ya ce an tambaye shi wani karshen wasiyi gabanin annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce uban shi ne kuma wasiyi a amu ma ya zama ba annabi ko kuma wanda ya saya matsayin wani ba annabi wato halifan ba annabi ba ka yarda da wannan ba amma ka yarda da maganar shehu eh, abdullahi gwandu shehu usman dan fodiyo shehu ibrahim aniyas yau ko to alhamdulillah amma a wannan lokaci kuma daya daya ka ce wai mu ba mu yarda da uba annabi ibrahim eh, kamar shi ba musulmi ba ne ba eh, ka ce ba mu yarda kamar shi dan wuta ne ko mai bautan turu ba ne ba in ce nan aika ma ka saba wa malumin tarika saboda yana nan karara a cikin ruhul eh, eh, jawahirul ma'ani na shehu tijani ya tabbatar uban annabi ibrahim sunan shi tarik a cikin wanda allah ya ambata a cikin alkur'ani na nan wani wuri ne kana zaba ne wanda kake so ka dace da su wani wuri kuma ba ka dace da su amma bai da ban mamaki cikin littafin eh, shehu abdallah don du gaba daya ya buga misali ya yi zance cewa mu'awiya su ne fi atul bajiya kuma suna kira zuwa ga wuta amma kai malamin da kana cikin wayanda kuke sorry afwan shehu malam musa yusuf kana cikin wayanda kuke kuna kiyawa kuna cewa muawiya shi hadi yayi game da fi'atul bajiya an ana zance fi'atul bajiya haka kai inda kana yi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fito na fito kana cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya ce wai hamari da tulu fi'atul bajiya amma da duhu ilal janna wa yarhuna ila nar kana cewa wai eh ai Usman kuma shi ma an kashe shi ne me yasa ba a damu da batun Usman ba manzo Allah yake gaya ma wannan manzo Allah ya san kashe Usman da yi zance game da Usman ba yi zance game da eh, eh, eh, amma shi ka kana tada jijiyan wuya kana son ka yi isbatin cewa Muawiya ba azzalimi bane Muawiya Muawiya ba cikin wuta har kana yin wannan zance akan manzo Allah sallallahu alaihi wa manzo Allah ne ya faɗi in bai faɗi na Usman ba to kai ina ne kake da hanyar kai wa manzo Allah wannan suke na fito to kai ka lura da wannan ba da kana so ka samuna mu wasu tuka maganganu da yake ba shi ba shi ta a takaice Mr. Fuad wannan zance da muka yi dalili ne ya tabbata mu a gun muka tabbatar da annabtan Abu Talib kuma dalili da yake karshe mun koro magana Imamu Ali Imamu Ali kuma alayhi salam ya samu ilimin shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi kuma ya ajiye mana cewa dukkan mu musulmai a bayan shi mu kama alkur'ani da ahlul baiti mu kama alkur'ani da ahlul baiti yasa wanda ya kama alkur'ani yace ya kama sunna yana ji da sunna Allah Muhammad ya bar ahlul baiti kace mai ya bar hanya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa da hadisi ingantacce wurin kowa da kowa ahlul baiti da alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yace abi sunna za maka fasaran alkur'ani hatta hadisin manzo Allah sunna za su nuna maka shi karara yanda ya kamata yasa wannan ta kai ni ma da ba ta yi na kenan da yake nayi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikis salam wa rahmatullah barakatu Sheikh Muhammad Kabir mun gode Allah saka da alkhairi. To an da mu da kalafin nan. Kalafin na in an zo an kawo ku. Za ka za ka da tambaya daya wanda ka zo ka ce kana da tambayoyi uku mu yanki kolin ka. Malam in ka zo Malam Na ku bude layi maganan da ya ce min maganan annabi Ibrahim da Allah subhanahu wa ta'ala ya magana a ya yi haƙuri ya sake komawa idan yana da firiya da tafsir na shehu Ibrahim da ya zo a cikin suratul al'am ya kawo iz qala Ibrahim li abihi adara sai ce huwa laqabuhu wasu muhu tare wato laƙabinsa ne sunansa tare da haka hatta shehu Ibrahim ya tsara tabbatarwa cewa baban annabi Ibrahim ba musulmi bane sannan ya sake koma shi tafsirin da na kawo barka dina sheku abdullahi gwandu na sheku abdullahi gwandu yana cikin gaba bai yarda da wannan ba a'a barka ji kai hakuri ai san da kake magana ai ban sa maka baki ba maganar da ya kawo ai yanzu ba tafsiri na faɗa ma wanda yake da shi zai iya duba sannan ka sake koma cikin tafsirin shi abdullahi gwandu da ya ƙara kawowa iz ƙara ibrahim li abihi azar sai ce huwa laqabu wasmuhu tarik bin nahu bin sharu bin abir ya kawo ya kawo ya kawo ya tabbatar cewa baban annabi ibrahim ne sannan maganar da kai magana ta ce na alfi'atul bagiya ai kamar yadda na faɗa ma faruk ne wallahi tallahi ba wai inda kai da shi za ku haɗu duk na baku daga nan zuwa shekara ɗaya daga nan zuwa ramadan Daka, haka dukkan matsalolin da muke da saɓani da ku, ga mu ku ga wajen nan, ai na yi mamaki yadda yau ba kama ni ka ɗaure ba, sannan a ƙarshe maganar da dalilin da ya sa na karanta wannan littattafan a maganganun da ya a baya a wancan program ɗin da ya faɗa cewa hatta malaman ɗariƙa. To sai na kawo jigajigai daga cikin malaman ɗariƙar shine dalili na yin hujja da waɗannan littattafan wannan shine. Sannan maganar da ya faɗa ɗazu yace wai Sheikhul Islam bin Taymiya ya karyata hadisin man kuntu maulahu wallahi Sheikhul Islam bin Taymiya bai karyata hadisin man kuntu maulahu ba abinda na sani shine ya karyata fahimtar ku akan man kuntu maulahu wannan shine dan haka sannan maganar da ka faɗa kace wai ahlul baiti su ne za su koya wa mutane kaza kaza kaza hatta wannan hadisin da kake magana inni taraktu fikum saqalaini kitaballahi wa ikrati wala duka wannan in kana da lokaci Ibla FM Allah ya saka muku da alheri. Mu ci gaba da haɗuwa da kai anan ina so yadda zan ga mutum ya kama zaki ya kulle shi ina son wannan ƙwarar gaske gaske. Allah ta'ala ya shirye da mu. Masha Allah, sun ƙasa da sunna da kuma Sheikh Muhammad Kabir, Allah ya saka muku da alheri. Za mu zo da kolasin mu, kolasin mu. in an kira, in ka zo, za ka mika tambaya ɗaya, ka mika kira sunan malamin da kake so yi bayani. in ka gama an sauke ta wanda ka zo ka ce kana da tambayoyi biyu uku to na maka alkawari mu wanki korin ka mu cire ka mu duki next caller da yake ba mu bari wani hold line na ya hana sauran bayan Allah kuma shigowa su su na su tambaya sa'an nan kuma kada ka tira ka tira sai ka fito wani maganin cin mutunci zuwa ga malumma guda biyu ga yin katin ka off yin shirka misali wanda zaka tira duka to ka kiyaye hancinka ka yi tambayan ka ka aji in ka zo ka kira ka ce malami ka za ka so na cin shi mutunci zagin shi gun shirya ka malamai biyu duka su suna debate su biyu nan shi sa suna da dama su hulga majunan su maganganu su demand answers amma kai ka zo ba ka zo ka debate malamin nan za ka mishi tambaya ka sauka ya baka bayani yanda za mu tattara lamarin kenan muna da first caller kan line kuma tambayan kada yi shi sayo iya sayo too much wani ka tuka off su sayi tambayar nan a aji ya so ka sauka insha Allah kawai da ke kan ma assalamu alaikum <laughs> wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to masha Allah sunan ka kuma daga na kake kira sunana salihu tunya tunya asalin sunna daga san Ghana da To na ka sani ne ba To kana da one minute yi tambayan ka ka sauke wani kuma shigo bismillah sibila ya da mutan duniya na saurara. To ana Allah saka muku da alhari da babban malami na Rasadin Sunna da malami malamin Malam Kabiru. ta take dai tambaya na shi ne annabawan da Allah ya yi kwamna da su. Ina tambaya na zuwa ga Malam Kabiru ne. Annabawan da Allah ya yi kwamna da su. yi different da sauran al'umma a fi annabin Allah Allah ya karbi shi ana bashi labari sannan eh, abin da yake son gani eh, annabawan da Allah ya aiko ba su eh, zuciyar su bai kwana ina son gane abu talib kuma shi kuma an da za karbi ran shi yadda aka bashi labari a karbi shi ko dai a bari a bari ya dawama abu na kafin a kai aya abu talib sorry abu talib kafin a karbi ran shin da aka yi mai wahayi kamar rana kaza an karbi ranka tukunna ka karbi ran shi ko dai a'a saboda mun san annabawa kafin a karbi ran su ana gaya musu kamar an karbi ransu ne ko a karbi ran su da shi abu talib shi kuma an yi mai wahayi kamar an karbi ran shi tukunna ka karbi ran saboda ya zama annabi kuriya yara kenan mun gudu Allah saka da alhairi kuna talara mu on FM suna na Fawad Umar wai wannan tambaya yana zuwa to Sheikh Muhammad Kabir wai Abu Talib bai ya ba duniya malaika ya zo ya yi magana cewa kamar za a kashe ta za a fi da ranka rana ka kaza lokaci za, ya sani kamar yadda ake masa rana bawa dan wazo yana son ka bashi bayani akan kibla FM, Sheikh muhammad kabir bismillah To alhamdulillah eh, malam kuwa da akwai wani da muke cewa wai sabbitul arsh man kush. Muna zance game da annabtan Abu Talib ne alaihi salam. In eh, annabtan shi ya tabbata. Ya yanzu suna dokan shi kamar malam Sani dan Ijira. Junior Atabi suna wanda yau na sa su cikin suna nan suna da gogoriye. Insha Allah ya tabbata maka yau ga cewa Abu Talib alaihi salam ba annabi ne to duk wani abu da yake zai zo baya wannan ƙari ne in yana da wani kusurciya tunan da malamin malamin mu ya koro da zu ya fi kusurciya annabawa wannan ba shi nan a wani wuri annabi yake kusurciya annabawa guda tara ko goma ko kaza abubuwan da aka fi kiran da iske hadin maluma ne Iskin bati ne suka yi suka jejjera suka ce eh, ya san kusurciya annabawa guda tara ko kaza ko cire hadisi kaza ayin kurani kaza wannan kowa na yanzu ni ma na yanzu ni ba shi yake su siyan annabawa a'a ya fi tara sha uku ne wallahi kuma ba da wani ya da shin maka wannan ba su ciro maka wannan ijtihadi ne maluma na yi ko da wani lokaci ita in dai ya tabbata maka cewa Abu Talib da annabi to duk wani abin da kasa yana yana nan tare da annabawa yana tare da Abu Talib dalilin da ya ke nan shekarar mutuwa Abu Talib alaihi salam manzo Allah ya samu wannan shekarar nan amul hudumi a cikin addinin musulunci hmm. Masha Allah mun gode Sheikh Muhammad Kabir Allah ya saka maka da alhairi. Za mu doki da next caller kuna sauraron mu kan Kibra FM. Wannan shiri za ku samu wa'inda kuka kama shi link ku ku saurara full program nan kan kibrafm.com website na Kibra FM. Za mu zo da next caller. Caller sun kamar da mai magana in an zo tambaya ɗaya za a yi ta kuma a yi shi da wuri a jibiya next call kuma ishigo za mu roki da next salamu alaikum alaikum wa barka barka ka dai ka sunan ka na ci kira na'am salamu alaikum ina ce kolon ah, nan ruwan shi bai kyau mun lose wannan kolon nan ina kira a ai kokari ya fi ya can shirya so a yi magana kuma ya fito a ji tambayan za mu da kiya na rakwaba salamu alaikum salamu alaikum kola to uh, wannan kala kuma yana da network issue ba mu dealing with kala shi na kala da ya shigo da take da network issue sai mu drop shi mu doki another one domin kofin mu tafiyar da kofin ah, mu doki enough colors to salamu alaikum sunan ka kuma daga na kake kiya alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh barka barka kabi na'am salamu alaikum wa alaikum salam sunan ka daga na kake kira

ci a nisan ci Line kana break, kala line kana break, line kana break. bismillah. Ina eh, tana son ma shi mana malam kudiri ne tambaya ce na zan da ya kashe su kan akan batun halifanci halifanci kan da ban ya ce ya san ya so ya sako da na da kuma mun sabon Kasa. Ina son tambaya ba wato shi uban kan ne fadi annabi na so ne wallahi magana na ce magana shi ne ya zama ba su yi ko zahiri ne ne zahiri ne gaskiya ya nuna bayani sosai confusion ba amma ba su yi ne wannan ba matsala kuma ya kuma na ga kamar na magana su biyu guda wannan na da bangaren shi wannan bangaren shi wannan na bangaren su kan magana wani ya ce a wani bai da na wani bai da na wani kuma haka mai yin nan suna samun mutuna kan wani ya kamata ya zama kullum kala cikin asida kamar to subhanallah mun lose wannan kolon nan a tambayan shi gaskiya ban kyaci duka ba sheka asadu suna da kuma sheka kabir ban sani ba ko bai ka ji tambayan shi yanda eh to wanda ka jin na bashi bayani bismillah ina ga bikin tambaya na min last time nan kamar na ce annabtan nan zahiri ne ko batini ne in ba ne shi yana da basu da program da shi wannan ra'ayin irin malumman sufa yake nan so amma kamar yadda na ba shi amsa last time nan mu dukkan abin da muka tabbatar da shi zahiri duka a batini ma haka kamar yadda na ce inda muka sha bamban da su kenan su malumman sufa ya especially tijaniya suna tabbatar da cewa a batini wai halifanci na imamu ali ne imamu ali ne halifa a batini amma zahiri sai na abubakar ne muka ce nan muka sha bamban da su abinda muka tabbatar da shi a zahiri a batini haka ne yake annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi shi annabi ne a zahiri da batini sai ta halifan shi imamu ali ma shi ne halifan shi a zahiri da kuma batini ba wanda ya taba hawan halifan shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sai imamu ali alaihi salam sai ta batun annabcin eh, sai na abu talib da muke yi zahiri ne da kuma baki ne ba kuma tamba ba cikin wannan masha Allah shaika Muhammad Kabir mun gode Allah ya saka da alhaji zan roki the next caller kuna salara mu akan Kibwa FM ah, assalamu alaikum caller wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to sunanka kuma daga na ke kira sunana alhassan abdulsalam ina magana daga sassan ghana masha allah brother alhassan daga kasar ghana mutan duniya na sauraron kakan kibo fm ni ka tambayan ka to wallahi um na'am to na ce na'am network bismillah Um, boy. mai karo cewa kamar yanzu nan duk mai hankali ne So, wannan kolon nan na ce networking shi na da very bad. Shi sa mun drop wannan kuma wanda abin da ke ciki ne in za ka kira ka try ka search networking ka first ya ya saving ka wani effort just um, in ka san da ya kamata ka saya ka ka samu kawai wato reception sai ka saya wurin nan ka kira domin kawai ya shigo kuma ka samu ka yi magana ya ya yi bera. Tuba FM wannan debate muna zuwa da su ne domin da ci amfani mu understand tabbacin da ya gano musulunci da kuma al'umma na manzon Allah domin da mu muke having wanga discussion da mu muke understand issues karin mu saura dai ko mu wani maganganu ana bar su cikin duhu ya kamata ana fito da maganan nan kuma kowace kuma ah, in ya saura 10 minutes mu kare program ga kowane kowane ya shigo ba mu dauka Bisa wanda kake saurara da kake da tambaya, in 10 minutes will last 10 minutes, Bama answer calls. That is how we're going to do it. So it's, uh, it's up to you to uh, get in line or be out of it. Um, I think it's chicken. I'm going to see another caller. Salam alaikum caller. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah. Sunanka kuma daga na kake kira. Yanzu sunana Mudassir um, Makol from Connecticut, US. zuwa ga madasar da Connecticut United States. To mutum duniya ana sauraron ka on Table FM ni ta tambayan ka. A farko ina gida duk malamin da suka ba mu lokaci. Kuma tambaya na zuwa ga malam a cikin malam Yusuf ko ya Kuma malam malamin shi'a. Za a malamin shi'a shi ne Shaika Kabir. Na'am. Na'am. Na shekaru a to Allah ya ga mu shekaru tambaya da ke tambayan batun wannan karfafa ke ga karfafa kamar annabi ne nan kana magana sun zuciya ne ko rashin fahimta na da yan shida kuma ba su aiki da hadisi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma amma an ga sani kenan sai sabon gane ba magana son zuciya ne ko wani mutum ka bashi mutum ka ba shi wani girma da kai kuma wannan nan bangaren ka duka mu a wuri na baka ba da wani hujja karkace hujja da ke rufe da magana ka ba ku tuna son zuciya ne ko a very very interesting very interesting tambaya from wannan danwa brother Mudassar so uh, Sheikh Muhammad Kabir mutan duniya ana saurara ba shi bayani farkon tambaya dai in son zuciya ne an ce maka a'a ba son zuciya bane ina yi ne da dalili na da kuma yakini cewa abin da na kai zuwa gare na natijan da na kai zuwa gare su nan ina da yakini kai ne ban da san babu a kai na kuma ka ce ko dai ba mu aiki da hadisi maza wani hadisi maza Allah ne kaga ba mu aiki da shi ba manzo Allah ya ce Abu Talib ba annabi bane babu wannan ba da manzo Allah kuma ya ce Abu Talib ba annabi bane sannan kuma in kuma kana batun eh, ya sunan shi eh, dalilan da na kawo kai bai maka ba o oh, kana da kana da right wannan ai ba dole bane dalilan da na kawo sai ya gamsar da kai wala Allah ma abubuwan da zai da nake faruwa ba ko da yake da ka understand wannan ba wani mushkila bane ana zama class yara da yawa malam gada wani ya samu 100 over handar wani ya samu fifty wani ya samu zero alhali su da kuma malam gada ma abu yasa wannan ba mushkila bane kaka gan shi wani mushkila kan san insha Allah Masha Allah, Sheikh bai mun gode Allah saka. Yanzu za mu da ci another caller. Kuna sauraron mu on Tibla FM suna na Fuad Umar. sa'annan kuma kawai in an kira kuma kare a zo a cik lokacin da wuja da advice ba aka muke yi shi ba kibla fm muna da contact form a kan website mu www.kiblafm.com tana da wani comment mu bi gano tambaya ba sai ka mika shi wurin da in ka zo kar ka zo ka ci lokaci wai za ka zo ka yi wannan magana akwai a lot of callers da kamata mu shigo da su ah, za mu ba ku da phone lines salamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To, barka ku da yini. Barka ka dai. Na'am, sunan ka daga na ke kira. Eh, Suna Ibrahim ina kira daga kasan Japan ne. Eh, ina gaira maluma maluma biyu da ke kan wannan majmuwa ta Allah ya biya musu bukatun su. Da tambayan da muke da shi ne zuwa ga malami eh, sunna na asali sunna. Ina so da na fi cikin bayanin shi ya ce wani abu talib kafiri ne na balantana za a ce wani na ba annabi ne sai ta ina so ya ba mu wani aya da ke nuna cewa abu talib kafiri ne sannan ya nuna fassaran aya surat na surat tauba aya 22 Allah ke ce ya yi wallazina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya la tattakhidu aba'akum al-ikhwan wa man أولئك kafin in ba da amsa cikin maganganun da Malam Kabiru ya ɗazu, ya yi magana cewa a wasu lakcoci na ya yi ji na yi magana a kan alfi'atul bagiya. Ya ce kuma shi Sheku Abdullahi da na kawo tafsirin shi to ya haƙuri ya sake koma ya je ya duba suratul hujirati a cikin wannan kifayatul du'afa da kuma diya'ut tawil bayan da shehu Abdullahi ya kawo ayan wa in ta'ifatan min al mumin da ya gama sai yace wal ayatu dallat ala annal bagi, mu'minun wannan ayar tana nuna cewa bagi mumini ne Ku kuma sabanin mu da ku cewa kuka yi bangaren su mu'awiya kafire ne munafikai ne wannan shine abu na biyu a shine cikin maganganun da ya ce wa abin da ya tambaya na kasa an anbiya na tabbatar da abubuwa guda tara yace shi ma zai iya yin bincike ya fi sama da haka eh za ka yin bincike ka fi sama da haka kamar yadda yanzu binciken ka ya gano abu talib annabi ne abinda annabi bai gano ba abinda ali bin abi talib bai gano ba a immatul isna a shari'a kaf ba wanda ya taba faɗa cewa ali bin abi talib annabi ne amma karatun ka ya gano maka za ka iya wa wannan ba abin mamaki ba ne sannan cikin maganganun shi ya faɗi cewa a shekarar da ya rasu an kawo ta cewa amul huzun shekarar bakin ciki kar ya manta Nana Khadija shekarar da ta rasu ana ce ma wannan shekarar ita ma Amul Huzun. Tunda Amul Huzun ce shikenan kuma sai Nana Khadija sai ta zama annabi ita. Da annabi dan shi Ibrahim ya rasu ya yi kuka ya yi bakin ciki har ya ce innal qalba la tahzan wannan ha alita tafanku na shi'a di ya tabbata wa innal aina la tadma dan yayi bakin ciki sai a ce shikenan Ibrahim ma'azan shi ma annabi ne sannan ga Hamza kowa ya san da sayyidina Hamza ya rasu annabi yayi bakin ciki shi ma annabi ne sannan ga Jafaru Tsayar da aka kashe shi a yakin Mu'tar shi ma annabi ne saboda haka wannan wani abu ne na daban a cikin darasin da ya yi a baya akan wannan maudu'in cikin bayanan da ya yi an kawo masa kadiyar cewa dan ya kawo dalilan shi na cewa Abu Talib annabi ne saboda ya reni manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka kawo masa maganan Fir'auna ya reni annabi Musa sai ce a'a ai ba fir'auna bane ya raina annabi Musa matar shi ce mu je shin rainan annabi yana sa ka zama annabi in mun ɗauka ba ma fir'aunan bane ya raine shi matar shi ce kenan ita ma da mujarradin rainan shi kenan ta zama annabiya sannan mutane nawa ne suka shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka rene shi bayan mahaifiyar shi ta rasu su ma sun zama annabawa da wannan mujarradin kulawan sannan cikin maganganun da yayi yake cewa akwai malaman sufayen da suke maganan ilimin zahiri da baɗini wacewa an naɗa Ali a baɗini ne Abubakar a zahiri. Ina so don Allah ya faɗa min wani malami ne na sufaye a wani littafi wannan maganan. Sannan bari in faɗa maka. Wallahi tallahi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya faɗi da nassin Qur'ani cewa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahan yuha. Wallahi bai da iko ya naɗa wani annabi ya ce annabi ne matukar ba Allah bane ya naɗa shi. ga kissa nan ta kaulatu bintu sa'alaba tambaya za a zo a yi annabi ya ce a jira sai wahayi ya zo bai faɗar abu idan ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ne ya ce ya faɗa. Saboda haka dalilin babu a Ƙur'ani babu hadisi saboda Allah bai faɗa ba shi yasa annabi shi kuma zai ma Allah ƙarya ba amma kai yanzu karatun ka ya gano abinda Allah da annabin abinda annabi bai gano ba a shekara ashirin da uku. Wannan tambayar da shi ɗan uwa yayi wannan abu kusan zan ce maka dukkan littattafan tafsiri hatta littattafan tafsiri na shi'a akwai wanda suka kawo in yana so ya duba littafin alburhan fi tafsirin quran da kuma tafsirin kummi ruwayoyin da suke akwai a sunna akwai a shi'a cewa abu talib ba musulmi ne kuma cikin abin da na tabbatar babu wani daga cikin a'immatul ismiya a shari'a da ya sa ɗansa sunan bayan ya haife shi sannan dukkan abin da malamai suke tabbatarwa ƙarƙashin in na kalata tahdi a Habarta. walakin Allah ya hadi man ya sha'u suna tabbatar da cewa ne aya ta sauka a kan abu ainihin wato ɗalib ne da makamantansu wannan shine abin da ya ainihin wato tabbata to saboda haka sai wannan tambayar da ya ta ƙarshe cewa yana so in fassara masa wannan ayar Allah ya faɗa a cikin suratul tauba a aya ta ashirin da biyu zuwa ta ashirin da uku da ashirin da hudu farkon ayar Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aba'akum Allah ya ce kada ku riki iyayenku wa ikhwanakum da kuma ƴan uwanku auliya a matsayin masoya in istahabbul kufra ala al-iman matukar suka nuna sun fi son kafirci akan imani Allah ya ce wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun wanda ya kama wani matsiyin addini ya rike Allah ya ce yana daga cikin azzalumai sannan sai ya ce qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum وأموالكم وأزواجكم وأشيرتكم وأموالكم اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الله يتي قل كتي مسو إن كان آباؤكم إن دي إيايانكو وأبناؤكم دي إيايانكو وإخوانكم دي إنقوانكو دماتنكو da danginku wa amwalin nake rattumuha da dukiyar da kuka tara ta wa tijaratin takshawna kasa da ha? Da kasuwancin da kuke ganin in kuka ce za ku bi shi addini zai ruguje wa masakin da guraren zama tarzauna ha da kuka sa musu kayan alatu kuka yadda da su Allah ya ce ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi kun fi son sa akan Allah da manzon Allah ne wa jihadin fi sabilihi da jihadin yada addinin Allah sai ya ce fatarabbasu hatta ya ati Allah bi amrihi wallahu la yahdi al fasiqin malam fuad wannan nayi jama'a ne akwai dalilin da yasa yi wannan tambayar ya kamata kuma in ba shi amsa wannan ayar ta sauka ne lokacin da sahabbai Allah subhanahu wata'ala ya umarni ya ce a hijira sai ba a yi ba sai Allah ya kawo wannan gargaɗin shi yasa a ƙarshe ya ce fatarabbasu hatta ya ati Allah bi amri sannan idan mutum yana wanda ba musulmi ba me Allah yake nufi da la tattakidu aba'akum wa ikhwanakum awliya an istahabbu al-kufra alayhim ana nufin ku ta gaba da shi ku ta rigima da shi ku ta a'a ba haka Allah yake nufi ba abinda Allah subhanahu wata'ala yake nufi shine kowa iya sabawa da mutum addini ku zauna lafiya da shi yana addinin shi kana addinin ka amma kuma ba tare da shi abin da yake kai na kafirci ba kai masa biyayya akan shi wannan shine abin da aya take nuna wallahu a'ala wa a'lam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Masha Allah, Allah ya saka da alhairu mun gode Sheikh Asadu Sunna. Kuna sauraron Montebello FM suna na Fuad Umar. akwai another caller kan wani. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To sunan ka kuma daga na kake kira. Sunana Alhassan Abdulsalam ina magana daga kasan Ghana kuma shi. To bismillah mun kana ka tambaya. Layi Brother Sa'ad ban da tambaya amma abin da nake da shi cewa duk mai hankali mai wayo ina gan kasa inda gaske ke kuma iya dan kana neman gaskiya. Allah ya saka ma wannan malumman mu guda biyu da alkhairi wa khasatan babban malamin mu Sheikh Yusuf Asad Sunna ina roƙa Allah irin ilimin shi Allah ya yi min irin ilimin shi ko ko shi ga irin ilimin shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da wa yake da gana mu mika gaisuwa kuma da addu'a to mun gode da kira dan wa sunwafm.com shine website mu wanda ke so ya reach Kibla FM zai kira kan wannan zai je kan wannan website ya samu details I zai yi shi ya contact mu da shi insha Allah mun get back to um, you. Gabanin mu da ki another caller, uh, Sheikh mohammed Kabir. Yawa. Yeah. Eh, ina so ka doki minti da ya kai magana cikin magana yanda ke kasa da suna kuma ya bada bayanin shi ya so mu doka na da kala hmm. gaskiya ne ya kawo wasu sababbin eh, tuhuma tuhuma kuma wai abin da ya raba mu da su ne wai shehu abdullahi Gombe ya ce eh, albaji mu'minu to mu magana mu amma wai mu muna cewa bugatu cewa ne magana mu ne magana manzo Allah muke yi kan kana so ka doki maganan shehu abdullahi gwandu manzo Allah ya ce su suna kira zuwa ga wuta wuta wuta yake amma na kira zuwa ga aljanna zai sa su yan wuta ne haka manzo Allah yake ba mu muka ce ba wai kuma ya ya hawa yana cikin tambaya ya muka sa abin da manzo Allah ya sani ba ya kai kasan manzo Allah ya sani ba tambayar da muke maka kenan kuma kana da ya ga bai gaya mu wani bane ina gaya maka ya gaya mai Imamu Ali kuma Imamu Ali ya gaya muna mun mun yadda kuma da abin da Imamu Ali ya faɗi in kai baka yadda ba to wannan dama yan fiya turbaji mu riga mun san su ba sai da duk abin da Imamu Ali ya faɗi ba Um, sannan batun wai ina ce kuma last time kanan abu talib ya rene manzo Allah sai ta zama da annabi a'a ban ce haka nan ba ni na ce dukkan kuma abin da annabi ya samu wurin abu talib ne ya samu abu talib ne Allah ke nufi Allah ne zirka ya fi na fa'awa ya waje raka dalan fahada ya waje raka ailan fahina duka abu talib zai ma Muhammad sallallahu alaihi wa alihi abin da na fadi kenan ba wannan ne ya mai da shi ba annabi ba lalle ka ce Eh, kenan in eh, wani ya ni wani kuma shi ya zama ba annabi wani ya rini wani ya zama ba annabi kuma shekarar shi ne shekarar nana khadija ita saboda na nana khadija ta zama eh, ba annaba ba wannan ne magana ba ina ba don wannan na ya zama ba annabi ba na ce ne shekaran da ya rasu tambaya aka yi na ce shekaran da ya rasu kuma yana cikin abin da ya samu zalla ya samu wannan shekaran amul huzun saboda ka san kuma matsayin shi a wurin manzalla Allah sallallahu alaihi wa alihi abin da nake nufi kenan sannan kuma eh, batun kuma malumman sufiya wai na ne suka ce wai imamu ali eh, shi ne halifa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi eh, na na dati wannan yana ne cikin gasan maluma da da yake ban shirya wannan ba amma ina tunawa alusi ya faɗe shi ibn arabi ya faɗe shi sannan shehu tijani kuma cikin ruhul jawahir ma'ani ya yi ishara zuwa ga wani abu. Malam ba wannan magana da ya ce ya faɗa a cikin tafsiri malam min wannan magana shi ya faɗa cikin tafsirin shi da Allah zai iya rike kalma ɗaya cikin kalmomin da alusi ya faɗa ci gaba ina ce haka yanzu hakan ga ban tunawa da ainihin dubbab abubuwan da ke wurin amma in kana so a sa wani rana da tun hali san hakuri imamu ali kowa in kana so da hakuri imamu ali ya faɗa za ka iya tuna a mujalladi na nawa a wace sura ni na ce maka ban shirya ma wannan ba yanzu haka ban tunawa ci gaba aha to yasa dan cin kenan sannan batun aya inna talata hadiman ahbabta wai ya sauka kan abu talib ne da sauransu wannan kuma zance kuma yana cikin kararrayin da aka yi aka sa a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wai wannan aya ya sauka ne kan Abu Talib manzo Allah ya zo ya ce kaza kaza kaza to wannan saboda ne wanda suka rawaito akwai Sa'id bin Musayyib sannan kuma akwai ya eh, sunan shi Sa'id bin Zuhri az-Zuhri shi wayannan shi zuhuri da mudallisi ne inda maluma suka tabbatar sannan kuma Sa'id bin Musayyib da shi ma yana cikin wanda yake suna suna mu'arada kowane lokaci suna addini Imam Ali ne yasa kaka expect rawaito hadisi wanda yake yana cikin salalan Imam Ali ko eh, iyalan Imam Ali sannan Abu Huraira wurin shi ne rawaito wannan hadisi Abu Huraira ba shi nan aka yi hijira ma Abu Talib ya rasu da dadewa daga can wurin wa ya ji wannan hadisi ya ya sabi mai wannan hadisi da Abu Huraira da yake rawaitowa sannan da ya tabbata kuma Abu Huraira malumin hadisi wanda suka kuma karanta rijalu sun san abubuwan da Abu Huraira yayi sun san masanin shi a wurin maluma yasa wannan zance na kalata ya mana dabta wannan a shi ka kuma kawo shi mun zubar da shi wannan wannan hadisin karya ne aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi mun gode uh, Muhammad Kabir Allah ya saka maka da alkhairi kuna sauraron mu on Kibla FM suna na Fuad Umar akwai wani kola kuma kan nan za mu zo da shi salamu alaikum kola assalamu alaikum wa alaikum assalam alaikum assalamu wa rahmatullahi kare da Na'am, mutumin na yau magana da abuwa biyarwa a Salafi Kano. Masha Allah, ta duniya na sauraron kakan Salafi. Nisan, in zan tura tambaya ta ne zuwa ga Malam Muhammad Kadir. Na'am. Yawa, kamar yin ne wani cewa Abu Dalib musulmi ne, kuma ba annabi ne, to yana nuna da bukatar cewa kawo mana aya. ba ya kai yana wani kauce kauce na tsakanin kan mabuyin da ake kaiwa assalamu alaikum wa rahmatullah hmm. wa alaikum salam wa rahmatullah barakatuh dan wa kuma ya kira daga Kano wai Sheikh Muhammad Kabir ka ciro aya ta Alkur'ani wanda zai nuna kaman Abu Talib da annabi ne gidan wannan da shi minti biyu kai mishi magana bismillah to Mustafa ina ga wanga tambaya malamin mu mala Asadu sun da kanshi malam Yusuf eh, ya yi wannan tambaya te na ga muku wani yin wannan tambaya tambayan yara ne yara suke irin wannan tambaya ka ce komi a kawo ayin Qur'ani sai da kinga san wannan eh, ya sunan shi eh, abin wasanni yara ne kuma mu galata ne da yake yi ana yi na ya muku kamar yadda kuka kuma kuma sallah kuma da ina kuma ina kuma yaran kuma mu kuma shi Kan mai shi kila kai baka min gulotin min na ma ya shiga cikin kila wanda kira ya so ya fayyut ka gani bisa ya kokarin yi ok shi dai na janye na janye wannan to ina ga dai ba zance ne da ya kamata ana kawo shi ba saboda mu duka mun san ba komi ne karara Allah ya faɗe shi dalla dalla a cikin alkur'ani ba wani abin mujmal ne yana nan a cikin alkur'ani ka je ka tabbashi wani wuri eh, hadisi ya fasara ko kuma ka ga yana nan wani wuri cikin wani aya wani aya da bai fasirai da wani abin ma ba shi na cikin Qur'ani sam a hadisi ne za ka gan shi da sauran sauran su to gashi nan dai sai dai in kun ce mini hawa yau da ku ku ba ku yadda da menene zai fito wurin Imam Ali ba na ji yana cikin al-Gadir na Allamatul Amini daga hadisi daga bakin Imam Ali an tambaye shi ya ne karshen wasiyi da bana da Muhammad sallallahu alaihi wa na ce kuma wasiyi a ammu min ya zamo ba annabi ko kuma halifan ba annabi to wannan wasu halittofin annabawa kuma su da kansu annabawa ne sai ka wannan eh, da wannan sai da kashe mini kai kai kai da yarda da Imam ba? da mu mun sani mu mun sani akwai wadansu cikin musulmai da yake su suna zagi Imam Ali ma suna nan ita wannan ba wani ba wani ba wani matsala bane kada a a ta saura kan tambaya guda a kawo aya a kawo aya a kawo aya abubuwa da yawa na cikin eh, addini ba ba aya cikin insha Allah amma aya musulmi shi shine ayan da ayan da Allah ya batu cewa akwai annabawa ko manzanni da yake Allah shi bai bai yana nan Muhammad sallallahu alaihi wa ali dukkan su ba a takaice mm-hmm. shekara Muhammad Kabir kamin mu doki kwanan uh, da ke kan layin mai shek asali sunna ina so ka doki minti daya ka yi magana yadda shekara uh, Kabir ya bada bayani mu ka gani. maganan da ya faɗa ya ce alam ya ji duka yatiman fa'awa ana maganan Abu Talib ne wannan maganar da ya faɗa ba gaskiya ba ne. saboda musulmi su koma su karanto farkon suratu duha Allah ya rantsuwa ya ce wa duha wal layli idza sada Allah ya rantsi da hantsi sannan ya kuma rantsi da ainihin wato dare a lokacin da ainihin wato daren ya ainihin wato Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da ainihin wato dare shine sakana awishtar da balamuhu lokacin da daren yana tsoko duhunsa ya ainihin wato tsananta sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi ma wadda aka rabbuka wa matsala ka bai ƙi ka ba kuma bai yi ban kwana da kai ba kaga duk wannan wa ake magana sai ya ce walal akhiratu khairul laka mini al ta ƙarshe ita ce lahira ta fi maka alheri a kan ta farko sai ya ce yi saufa yu'tika da sannu zai baka waye zai ta baka sai ya ce rabbuka ubangijinka fasar da har ka yarda sai ya ce masa alam ya ji duka. alam istifham ne ji. fa'ilin da ke ciki jamilun ne mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila rabbuka ya'udu ila rabbika alam ya ji ya timan fa'awa wa kenan shi Allah kenan idan Abu Talib ne ya same shi maraya ya tattalo shi to daka zalan fa fahada fi'ilin wa daka ya same ka jamilin yana koma kan Abu Talib ne ko kan Allah ne ya same ka ba da shari'a ya baka shari'a kamar yadda ya ce wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka muka maka wahayin rai daga gurin mu ta ta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran sannan wajadaka ailan ya same ka talaka fa agana ya wadata ka waye ke azurta wani in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba sai yake masa fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanha sai yake karshen sura wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith duka wannan ana maganan Allah subhanahu wa ne shi yasa na faɗa na ce daga ciki akwai maganar shaƙi abin da yake nasi sannan a program ɗin shi na baya malam fuad a gurguje lokacin da salihu ya mai tambaya akan ayar in innaka la tahdiman ahbabta sai ce salihu bai karatu yana da kyau ya sani shiriya a qur'ani guda biyu ce akwai hidayatu dilala wal bayan wanda ita annabawa suke da ikon yi da haka ayar da ya kawo Allah ya ce wa annabi wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim kai kana shiryawa zuwa ga tafarki madaidaici wannan hidayatu dilala wal bayan ne annabi yana da iko ya nuna wa mutum ya ce ga hanya nan ka bi amma wanda yake da ikon ya ɗauki siriyar ya sa a zuciyar mutum babu wani annabi da yake da wannan ikon in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa annabi akwai mutanen da ya so su musulunta amma da Allah bai so su musulunta ba shine Allah ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta kai baka isa ka ɗauki shiriya ka tusa cikin wanda zuciyar wanda kake so ba walakin Allah ya hadi man yasha ganin damar Allah ne kawai yake ka shiriya ya sa a zuciyar mutum sannan magana ta ƙarshe da ya yi shi ne ya kawo maganan abu huraira cewa kaza kaza ai sahabbai dama kowa ya sani ƙananan sahabbai na ruwaito hadisai daga manyan sahabbai wannan abu ne sananne a wajen ruwayan hadisi sannan matsalar da yake faɗa ta annabta cewa wai in an ce komai sai an gani a ƙur'ani na rantse da Allah duk wanda ya naɗa wani ya ce wani annabi ne in dai ba Allah ba ne ya faɗa a ƙur'ani ko annabi ya faɗa ingantaccen hadisi to wannan mutumin shirgegen makareci ne ya ma Allah da annabi ƙarya da haka bashin da musulmi suke binka tun da ka ce wani annabi ne fa to ana binka bashi sai ka kawo dalilin inda Allah ya naɗa shi in ba haka ba kawai wadda'awa ta tsam alaiha bayyinatun fa abna'uha iya'u. Allah ta'ala ya shirye da mu mun gode shi da aka da sunna Allah ta kada alheri za mu doki ana da kuna sauraron mu akan Kibla FM suna na Fuad Umar ina ce mun doki a kowasu guda guda hudu kuma mu kara mun su hudun nan mun wrap up wannan debate zuwa gaba mun sake muku details mun sake dawowa mu kawo wannan maluma guda biyu su so su kara tattaunawa domin mu ciya fari. Assalamu alaikum kwallo. Nam. Kara eh, sunanka kuma daga color noise eh color na a kiyaye noise na bayan shi sosai ah, ba mu yi mu ci amfanin maganar shi da wannan wato noise na shi sa muna so yin zura na ga kola in yi gyara layin shi da background shi ya sake kira ya kawo tambaya domin mutan duniyar noise nan ba mu so ya interfere to eh, into their ears da dace ba shi sa in za ka kira ka make sure kamar kana wani quiet inda yake an ji magana ta kawai maluma guda biyu da su baka bayani kuma wanda suke sauraron mu akan kibir fm su kuma su ci amfanin maganar da za su kawo mu yana da very important muna da website na kibir fm shi ne www.kibrafm.com ku logon kai wannan website akwai resources akwai kuma programs da dama da za ku ya ku saurara sha Allah kibir fm com to akwai another color kuma da zamu zo da shi kan nan bari mu zo da wannan color nan mu duba shi kuma abin da zai kawo muna ko za ta kawo muna na tambaya um, to akan haka za mu salamu alaikum alaikum salam masha Allah kola sunanka kuma daga nan kira na uh, suna ya faru ina kira daga New York masha Allah to So Tariq daga New York, mutum duniya ana sauraron ka on Kid Life from Bismillah. Masha Allah, ko da ke murya daɗi ya don shafi kiran. Abin da ke fi tambaya yana zuwa ga wato asali sunna. Eh, Sheikh Musa ke da Yusuf. Da tambaya da ma zai yi maka, mene da gudun da ya sa idan ana kan wani mai dubu yake kokarin yana fita kan wannan maudu'i yana shiga inda bai da munasaba da maudu'i kamar inda ya je dai ko yana zagin sa'abai ana zagin matan manzon Allah ana nune da nune da ana labbaika ya wuce din dai ne munasaban wannan da maudu'i na ke yi wannan kurin muke so yi ne mu da bayani insha Allah eh mun gode sosai ya alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Kyau a kan Kibla FM Sheikh da sun na doki mintoci biyu a yi magana kan tambayar da ya samu ka bismillah. Ai Malam Fu'ad ni ban da buƙatar ita wannan tambayar da ya yi. In ba shi amsa ya bari sai mun dawo mun za mu ci gaba da shi sai in ba shi amsa. Ai ka san mun fara da gama ba ko mun gama. Eh akwai program sai da su sai Allah. Kuma ai shekara ɗaya na bashi daga nan zuwa Ramadan na bashi ai. wani kwana kuma daban za mu so da wani kuma daban kuna tun da ka ce kada shi kun zo ya ji maganan ka to za mu kan kuna sauraron mu akan kibla fm salamu alaikum kwallon alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to sallar haka sunanka kuma daga na kake kira Bana Ibrahim Adamu mai nakali da malam gari ina kira daga Najeriya ne. Masha Allah to bismillah duniya na sauraron ka menene ne ya ka tambaya? Wa tambaya na kana zuwa ga malam Muhammad Kabiru. To bismillah. Ina son na fahimci magana annabta ba abu ne na wasa ba a musulunci. saboda haka ba zai yi ba a ce ga annabi kuma ya kasance ba da hujja a alkur'ani wanda duk wani musulmi mai hankali ya san magana ce da ba za ta ɗauku ba saboda haka gane wannan tambaya ce mai mahimmanci ke yi mai shin annabin nan Allah ne ke naɗa shi ko ko mutane ke naɗa shi Idan mutane ke naɗa ashe yau ba matsala wannan ba dole ne yin misali ya bada aya ba amma idan har Allah ke naɗa shi ba zai yiwu ba a ce wannan annabi ne kuma ba shi a aya kamar yadda maganar da Ashek Mara Musa ya tuwa sanin suna kwaɗi shin annabawan da Allah ya ce bai gaya wa annabi ba kenan shi in ruwan sai na nuna cewar ya mafi annabi ilimi kenan. Hmm. yawa wannan shine tambaya ta ba zai yi goma ya fahimci wannan duk wani magana kawace-kawace ya bari a annabi to lalle dole fa a alqur'ani mm mm masha Allah assalamu alaikum wannan shine ya tambaya ta wa alaikum salam wa rahmatullah mun gode kalan da ka kira da naka tambayar da ka kawo very interesting one ta eh, sauka muhammad kabir yanzu nan mun ga alama kaman eh, ta gashi na yashi nan ɗanwan da ya ya so ya ba shi bayani sai ka kabir da sunanla ka ji da ba bayani eh, na ji shi sosai um, hawa yau yana suna kan batun ayan nan ne da kuma batun wai da mun san abin da annabi bai sani ba to muna kai muna nan tare da ku kai cewa Allah ne ke sanyawa ba mutum ne ke nadawa ba ba mu muka nada ba shi yasa ne ban koro komai ba kaga tun wancan zama da aka yi ayoyin Qur'ani ne hadisan annabi ne na ta tabbatarwa istinbati ne na'am ba shi nan karara ba komi ne yake nan karara a faɗe shi karara ga shi nan ba inda yana sauran komi cikin musulunci a gan shi ga shi nan karara a ce da ya shi mun saura kenan ba ta komai sai dai suna son su zama irin yan qur'ani ne wanda su da tare da komai ba illa a ce qur'ani komai ga shi na karara a cikin alqur'ani to in dai ba haka nan ba dai to komai da za ga maluma suna yi ciwon gada wani ne yanzu aka kamar da na saba fari na ce muka kawo mini yanda ake kama ruwa a cikin qur'ani da ka kawo mini yanda ake kama ruwa a cikin hadisi sai dai ka je ka cikiro hadisai kaɗan nan kaɗan can kaɗan can abu da ne zaka kai wani malami ya je cikiro sai har haɗa su ya rubuta wani littafi a ce mai littafi su cikin gashi nan kaza kaza ba ka ne ka ciro duka gashi nan karara a cikin alkur'ani ikin dati ake ko ne ba ku san ma'anar ikin dati ba ne la'alla kuna bukatar ku san ma'anar ikin dati sai ta in dai kun san ma'anar ikin dati kuwa ashe dai bukatar ku saura kuna ta tambayoyi a kawo ayan qur'ani karara saboda ba shi nan ba sunan ba abubuwa da yawa cikin ani karara kamar yadda muke gaya muku wallahi kamar da malam ya yi rantsuwa yanzu rantsuwan gani na yanzu wallahi tallahi duk wanda ya ce wani halifan annabi ne ya kawo muna hadisi karara ko kuma ayan Qur'ani karara ya ce wani halifan annabi ne in ba haka ne ba an yi ma Allah karya. babu kuma wanda zai kawo mai ko hadisi hadisi gida annabi ya ce wani halifa na ne ban da imamu ali amma ana nan kullum a ce wani halifa na ne alhali nassi ya kamata ya tabbatar saboda Allah ya ce su shi sha'anin shi ne amma babu babu kuma amma a ta ana ta suka kaza in baka ce kaza ba kaza in baka ce kaza ba kana nufi kaza malumma haka ku hutar da kanku ku hutar da kanku ku yi hankali iskin baki ne a kai ayoyin kurani na karanta hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi na karanta da kuma zance Imam Ali wanda manzo Allah yake shine kofansa yata wannan kuma baka yarda da shi kamar da na saba fadi kamar da na fadi ina kuma maimaitawa ina ga yarda da zance Imam Ali bane wannan maganar ta ne nan kin dace na ne ni nan kokari na ne nayi kana da kana da hanya ka ki yi ra'ayi da ni amma wannan bai hana dalili na kasancewa cewa ya bayyana eh, haka nan yake na ni ina da yakini dalili na da na kai zuwa gare shi haka nan ne kai bai maka ba wannan you have the right ban yan hana maka yana alhamdulillah rabbil alamin mun gode Sheikh uh, Muhammad Kabir Allah ya saka da alkhairi kuna sauraron mu kan Kibra FM zamu doki next caller assalamu alaikum ka caller a uh, background salam eh caller na uh, background noise na ciyayi sunan ka kuma daga na kake kira sunana Ali Saifullahi na kira daga Ghana Na'am, kace Suna na sai Saifullahi ina kira daga Ghana. Masha Allah, to bismillah duniya na sauraron kakan Kibla FM. To gaskiya dai a gurguje saboda ba lokaci kan mu je mu shiga hakkin wasu masu college. Gaskiya malum mu guda biyu mu duka su. Bismillah. Boy, network issue na damage. that drop once again. Um, they doki two more colors, colors guda biyu kuma za mu doki da mun doki wannan biyun mun wrap up mu gama wannan uh, debate da kuma dialogue mun zo muku da information bayan Allah guda biyu ga mun sake bayarwa da su akan Kibra FM su zo su shiga jinta domin akwai maganganu da dama da suke so su yi the uh, karancin lokaci ne shugaban kamar suna mugunta maganar su amma in an ba su dama za mu ji so much more za mu yi kokari mu sake dawowa da su akan a fm sheik mun san yusuf asali sunna na kaduna state nigeria da kuma shek muhammad kabir na sabon zango daga ghana su sa wutu kwalifin nan yin wakaf kwalifin kuma wato su kwalifin da aka zo kolon da ka zo za ka zo kai kamar za ka ba da wani lecture ko ko za ka ba da wani point and deduction ko ko za ka zo kai kawo ni complaints wannan kolon na mu katin ka f mu reject cause abin da muke so ku nan kun kira kun tambaya a shi shikenan ba mu zo da scholarship kuma ku zo ku ba mu lecture ko ku zo ku debate mutane biyu gaba a'a sun sa wannan college guda biyu za mu roki shi mu wrap up za mu doki wannan kwala. Salamu alaikum. alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu suna na ali saifullahi daga ghana to bismillah eh,